أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما يحكي وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan masallaci na bakin kasuwa a wannan gari mai albarka birnin Gumal a wannan rana ta sha biyar ga watan Rabi'u Sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da ishirin da biyar ga watan biyu miladiya dubu biyu da sha uku cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam a faɗakarwar da malam ya mana gabanin mu fara karatu tana da matukar muhimmanci kuma ba shi kadai abin yake damu ba dukkan wani mai kishin addini da kishin ilimi irin wannan yana damunsa domin wanda zai zo gabe sa kai ma karatu shi ma lokacin da ya gama karatun in an samu sati ɗaya ko wata ɗaya in ya je yana sauraro sai ya da yawa da shi ma ya manta shi ma da ya karatu da bare kuma wanda yake shi dama saurara yi don haka taskake karatu ta hanyar rikodin ɗin shi ko bidiyo ko audio wani abu ne wata ni'ima ce da Allah ya mana a wannan zamani da da bai kamata kuma mu sakaci da ita ba kuma ba za mu san illar wannan ba sai lokacin da bukatar hakan ta taso da Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'imar samun kafa ta yada sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama sunna tv wanda aka baiwa kula da tashar gaba ɗaya abokina ne sai yanzu muke sanin matsalar da muke fuskanta wajen tattara karatuttukan malamai da za a sanya masu hoto za a cikin malaman mu da ake cewa ko ake ganin suna da karatuttuka da yawa waɗanda aka ɗauka a ciki akwai malam jafar rahimahullahu ta'ala to amma in ka kasa karatuttukan shi kashi biyar waɗanda aka ɗauka a hoto bai fi kashi ɗaya ba lacocin shi yawanci na sauti ne karatukan shi yawanci an fi samun sauti wanda aka ɗauka a hoto ɗin ba su da yawa yanzu wannan tafsirin da ake sawa na shi a sunna tv duk wanda yake kallo zai ga bai da kwalitin da ya kamata a ce an sanya shi haka to amma dole sai shi saboda babu wani wanda ya dauka a lokacin sai wannan bawan Allah da yake zuwa yana dauka yana tattarawa kuma wannan matsalar da ake magana ta siya akwai ta ko da kana yi ba dan asiya ba to shi akwai wanda suna yi ne dan asiya to dan haka lokacin yayi hakuri yana ta yi yana tarawa sai ga Allah ya ka lokacin da za a amfani da abu. da haka ba yadda za a sai wannan za amma ban da shi wannan littocin da ya zagaye wanda na san malam jafar a duk sati duk sati in bai lacca ba zai ɗaya biyu uku ko a cikin gari ko a wajen gari akwai ran da ma za ka zai dawo daga wani gari yau a ranar da ya dawo kuma ya sake ɗaukan hanya ta wani garin amma duk babu wannan a bidiyo wanda aka ɗan samu su ma hatta ma a cikin kafet ɗin na sauti ɗin shi ma wani ya bace don wani sa'in za a ji yi mutum ɗaya ne ya ɗauka to kun ga yanzu muke ganin illar wannan shi yasa har yanzu in kun kalli tashar ba ta da program tsari jadwali timetable na tsara karatukanta saboda me ba a da abin da aka rike madda a hannu yadda za a ce gobe za a sa kaza jibi za a sa kaza bayan lokaci kaza wane ne bayan lokaci kaza dan da awa 24 ne awa 24 tana da girma da yawa a ce kana da datar da za ka sa tsawon awa 24 shi za za ga hatta manya-manyan kababen yada labarai sai dai su awa sha biyu su maimaita awa sha biyu saboda in ka ce za ka yi ta yi ba maimaiti to kure taskarka za ka yi ba abin da za ka sanya to kun ga da muna da irin waɗannan abubuwa su kaɗai ma sun ishe mu mu dinga yaɗa mutane da haka yana da matukar muhimmanci taskake karatu da ɗaukan shi musamman a wannan lokaci a wannan zamani kuma hanyoyin ga sunan birjik ina ganin yana cikin abin da zan haska yana da kyau ko yan uwa su daure samu ko da yan zikiri ne wanda yake rikodin ɗan ƙarami mai kyau mai batir wanda komai aka ɗauka ɗaukan shi abu na waya kyau waya ba ta ɗaukan abu wani sa'in yadda ya kamata a yi yanzu wani abu mai matukar mahimmanci a wannan satin da ya gabata akwai su yan uwa abokanmu da suka zauna da malam abdul jabbar a kano duk wanda yake sauraren shi ya ji yadda kullum yake jafa'i kan ahalin sunna yana ci an sa a fito wani sa'in ba ya ce ya zo Kano an ki fitowa ya bi malam Jafar Maiduguri ya gudu ya bi ina ne ta irin wannan maganganun sai wani daga cikin abokan mu ya ce shi ko zai zauna da bawan Allah nan sai je gida ya same shi suka yi magana ya ce to yana so su tattauna da yake bai san shi ba sai maraba da abin ya ce ya ji daɗi abin da yake nema kenan suka yi ta waya aka sa lokaci ya ce bai kamata a yi ta a cikin jama'a ba a yi ta a gidan shi ya ce fito su mutum biyar kaɗai ya yadda su zo da su shikenan yan uwa suka tafi mutum biyar din aka je aka yi tattaunawa mahallin shahid an yi ɗauka a wayar amma duk ɗaukan da aka yi na waya bai da kara yanzu dai na bidiyon ne dai ba mu san me ake ciki ba tunda wa dan uwa da ya dauka malam Musa Asaduna a Kaduna yake ya tafi kuma zai soke shi ta wani magana da shi ba amma nauyoyin da muka samu bai da gara kuma abu ne mai matukar muhimmanci domin in ka ji abin zai baka sha'awa mutumin da yake cewa ko bacci yake ka tashe shi zai ba dan salafiya amsa sai gashi yana gumi yana cewa a bashi dama sai ya je ya bincike kuma a nukta kwaya ɗaya ta kuma abin da aka ɗauko ɗin a cikin littafinsa ba wai a wani guri ba dan da mala ya je za su tattauna sai ɗebo littafan da ya rubuta wanda ya mun martani sai ce ga littafai na guda biyu ka je ka karanta su inda kake da ta cewa ka ja layi in yi su sai mu fara da su shi kuma ya je karance ya ja layi da aka zo aka yi bayani sai ce to abin za a yi ka fara faɗo abubuwan da baka yadda da su ba sai mu tattauna a kai sai ce to a cikin littafan ka da kaman guda biyu ina da kadiya ɗaya ɗaya guda ɗari da goma sha bakwai da nake so mu tattauna da kai akan ta ban yadda darasu su ba sai ce to ajiru sai aka ce abu na farko ka zo kan wani asar na Abdullahi dan Mas'ud wanda a ciki ake bayanin Abdullahi dan Mas'ud an zo an gaya masa wasu suna zikiri da a masallaci suna yin zikiri jama'i a faɗi kaza su amsa Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya kore su sai ce to wannan asar din ka ce masa firya ma'ana ka ce ƙarya ne aka kirkira aka dangana wa Abdullahi dan Mas'ud na biyu akwai wani rawi a ciki ka ce rawin nan muttafaqun ala dhafi na uku ka ce asar din bai inganta ba kuma ba zai inganta ba waɗannan abuwa guda uku mu fara da su na farko dai da kace muttafaqun ala dhafi hadar rawi wala alqasmi yace masa wannan rawi sunan shi wane a magana shi ta zo a guri kaza a guri kaza wane ya wasaka shi a cikin littafi kaza shafi na kaza sannan kuma riwayar da ka dogara kace rawin ba a yadda da hadisin shi bari wayar wanati ita kuma tana cikin littafin kaza ta zo da sanadi kaza sanadin kuma yana da rauni wane yana ciki idan mai bayani haka kuma wani abin sha'awa duk wannan bayanin da malal alkasim yake da kayi ke ba takarda a hannunsa da sunan mutanen da juzu'in da shafin da komai duk da kayi ke ya dan yi bayani sai ce to me za ka ce anan yana buɗe baki sai ce a'a shi ba aka yi mai haka ba daidai ba sai dai a faɗo dalilan gaba ɗaya idan an faɗo shi kuma a bashi rana ya je yi bincike sannan ya dawo ya karanta Bincike shirya ba to nan dai yan uwa suka yi ta suka yi ta kokarin su nuna masa ai tattauna ba haka ake ba ita tattaunawa za ka faɗa abu ne abokin tattauna kai ba da amsa in bai sani bai ce bai sani ba kuma wannan littafin kai ka rubuta kuma kai baka gama bincike akan asa din ba ma ka ce mai bai inganta ba Ka ga irin wannan yana da kyau a ce lokacin da za an samu abin ɗauka mai kyau wanda idan aka kunna jinna cikin masallacin nan zai ji amma yadda aka ɗauke sai zama ɗaukan wannan to muna sakaci da abin da yake yana da amfani wani sa'in sai ga sakacinmu ya zama akwai sakaci da yawa a ciki wanda wannan mukabala za ta yi amfani dai da muna sare ba ita ce karshe ba da muna sare ya sake kira yanzu dai ya ce a bashi abubuwan da ake da ja a kai a rubuta a bashi zai je shi kuma ya bincike sannan ya sa rana sannan a zo a zauna to dai yanzu mun ce inda akwai akwai gabar da muke so mu je akan akan abin shi sa ta tsari akwai wanda muka ce kar su je gurin da sauransu to kun ga duk irin wannan yana da matukar mahimmanci ya zama ana kula da shi to irin wannan misalai suna da yawa don haka abinda malam yake gaya mana gaskiya na da matukar mahimmanci mu ba shi mahimmanci ko da ba wannan karatu ba duk wani karatu da ake yi a dinga taskake taskake shi zai yi amfani kai kanka ne yanzu ka ɗauka inda za ka je kana bi sai ka ji kana wani sa'in lokacin da ake karatu rabi da rabi kake amma in ka je ka zauna kana ji sai ka ji abubuwa da yawa wanda ai an faɗa ma ashe ban ji ba da haka yana da matukar mahimmanci kiyaye wannan ubangiji Allah ya mana muwafaka wannan kuma tattaunawa in Allah ya da haka sakita to za a kawo ta nan kuma duk wanda yake so ya mallaka mu mun fi sha'awar ta bidiyo din domin ciki za ta nuna yanayin yadda mutum yake ciki tunda mu da bamu je ba sai dai a gaya mana yanayin da yake ciki ana mai fifita yana gumi da sauran kaga kaga idan muka gani za mu wannan amma eh duk wanda yake sauraren shi yana jin yadda yake cika baki zai zai ji kunya inda ba mai cika baki bane inda mutum ne da zai zo ya karatun shi ya ce inda mai tattaunawa ya zo da sauki amma kullum ka buɗe baki cika baki za ka yi a wani zan ka ce wannan matsalar in ilimin ka ya taɓo al'arshi sai na kure ka kai. irin wannan lafazan ka ce in ibnu kemiya ya dawo sai ya gudu in albani ya dawo shi ma bai sai gwaci kan kanshi ba in bine ba zai in waye haka bai haka yake magana to kaga irin wannan ya kamata ko shi ka zama a shirye amma a jinjina ka aje ka fanko ai ya zama abin kunya kuma a cikin abin da ka rubuta ma ba duk abin da ka rubuta ya kamata in an sa gaba ka iya karewa ko da kariyar tana da rauni ka ce to ai ni na dogara da kaza da kaza da kaza na ce kaza sai a karar da kai ilimi dama Allah ya ce wa foka kulli zai ilmin alim to wannan yana cikin jarabar da Allah ya masa yawan cika baki da isa wani sa'in kuma ba tsoro bane da ya da ya tuna tarihin ahlus sunna a Najeriya ba su da tsoro dan da da tsoro sunna ba za ta yadu ba na biyu kuma ahli sunna sun ma fi kowa tinkarar mukabala to da ya ta kira ya ta kira da an yi shiru sai ya dauka cewa ai ba ba wani asaha sai shi shi kadai ne ya isa da haka aka yi mai shiru shi kuma bai san cewa wasu abubuwa ne a kalla kuma komai da lokaci ne Allah bai ka lokacin da za a ce za a tattauna da shi ba sai gashi wani wanda bai sani ba ma dan da kansa yake cewa duk wanda suka je gurin su ba wanda ya taba gani ya yi zaton waɗanda yake ji a rediyo manya manyan su za su dare shi to sai ga waɗanda ba ba ma wanda ya sani ba kuma abin ya zo ya yi masa yadda ba ya zato ubangiji Allah ya mana gamdakatar Ku dawo cikin karatunmu. wa an malik bin huwairis qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an malik bin al radiyallahu anhu qala قال sallallahu النبي wa sallam. Wa وسلم وإذا حضرت salatu. فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة وأن مالك بن الحويرث ونشين درسنا أربعين دتايا وأن مالك ابن الحويرث أنكر ودق مالك ابن الحويرث قال يشي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana wa idza hadarati salatu idan lokacin sallah ya zo idan sallah ta zo mana za a tada sallah falyu'azzin lakum ahadukum dayanku yayi muku kiran sallah al haditha ma'ana ka karanta hadisin har zuwa ƙarshe akhrajahu sab'a malaman hadisin nan guda bakwai ne suka fitar da shi wannan hadisi rawin hadisin shine Malik ibn al-Huwairis ana ce ana mai alkunya da Abu Sulaiman al-Laisi Malik ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da wasu mutane daga cikin mutanen shi sun zo wajen su ashirin kamar yadda ibn sa'ad ya kawo kuma riwaya ta inganta dukkanin sun zo musu shekaru ma'ana shekarun su kai daya matasa ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suke kwana ashirin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yayin da manzon Allah ya ga kamar hankalin ya koma zuwa ga gida ya tambaye mu wa muka bari muka ce mun bar wani da wani sai muka ba manzon Allah labarin waɗanda muka bari sai manzon Allah ya ce irji'u ila ahlikum ku koma gurin danginku faqimu fihim ku zauna a cikin su wa allimuhum ku karantar da su wa muruhum ku umarce su wa idza hadaratis salatu idan lokacin sallah yayi za ku tada sallah falyu'azzin lakum ahadukum dayan ku ya muku kiran sallah wal ya'ummukum akbarukum babban ku ya limanci haka manzo Allah ya ba su har inda yake cewa wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi shi yasa nan ya sa mana kurin wani yanki ne na hadisin shi yasa ce alhadisa ma'ana ikra alhadisa ila akhirih ko kuma atimmil hadisa ila akhirih kana ita kuma alhadisu sai zama mubtada ne khabaruhu mahzuf taqdiruhu alhadisu lahu baqiya hadisin mana yana da saurari yadda ka bada yayi malik ya zauna a garin basra ya rasu a garin Basara a shekara ta 64 bayan hijira wasu sun ambata cewa a a shekara ta 94 amma dai abin da suka fi ingantawa shine 64 bayan hijira wannan hadisi kamar yadda muka gani imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da imam ahmad duk sun rawaici wannan hadisi sun kawo shi ta hanyar wani malami da ake kira ayyub ibnu abi tamima as-sikhtiyani ayyub as-sikhtiyani shi kuma ya ji hadisin daga abi qilaba abi qilaba ya ji hadisin daga malik malik yana cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi nafarin min qaumi na zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wata tawaga daga mutane na fa qamna indahu 20 laila kuka zauna a gurin shi kwana ishirin muna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fi ce wa kana rahiman rafiqa manzo Allah mai tausayi ne mai jin kai falamma ra'a shauqana ila ahlina da manzo Allah ya ga hankalinmu ya yayi gida muna shauki mu tafi gurin iyalanmu qala sai ce irji'u ku koma ku je gida fa kunu fihim ku zama a cikin dangin ku da iyalanku da yan uwanku wa allimuhum ku karantar da su wa sallu ku yi sallah faiza idza hadaratis salatu idan sallar ta zo fal yu'azzil lakum ahadukum dayan ku ya kiran sallah wal ya akbarukum babban ku ya muku limanci haka yazo a cikin sahihul bukhari da haka wannan hadisi dalili ne akan shar'ancin kiran sallah cewa kiran sallah addini ne shari'a ne dan gashi manzo Allah ya bada umarni wal yu'azzin ahadukum fal yu'azzin lakum ahadukum umarnin da manzo Allah ya bari yana kiran sallah addini ne sannan kiran sallah fardu kifaya ne mun sama na fardu kifaya abinda idan wasu kai sun dauke a wasu ta ina zamu gano wannan da manzo Allah ce falyu'azzil lakum ahadukum dayan ku ya kiran sallah duk taron mu nan in ɗaya ya tashi kiran sallah ya dauke mana shine ma'anar fardu kifaya idan mutum da kiran sallah ya dauke a jama'a saboda abin da dai ake so zai samu na kiran mutane zuwa ga sallah amma wannan baya hana in gari babba ne kamar wannan gari da muke ciki galibi a samu masu kiran sallah da yawa kun ga yanzu kamar gumal ya bi karban a ce mai kiran sallah ɗaya tak na gidan sarki kurin to saboda garin ya faɗaɗa ya girmama to babu laifi nan da mai kiran sallah can da mai kiran sallah can da mai kiran sallah sannan hadisi yana nuna cewa kiran sallah baya inganta sai lokacin sallah yayi da manzo Allah ta yi fa iza hadaratis salatu idan lokacin sallah yi sallar ta zo anan ma suka ce manzo Allah ce hadaratis sala sallah ta zo saboda an ma ana so a kira sallah ne yayin da za a yi sallar ko da lokacin sallah yayi in ba lokacin za a yi sallar ba kada a kira wuta kamar yanzu muna karatun nan lokacin isha ya shiga in ba mu zo karshen karatu ba buƙatar mu kirawo in mu zo karshen karatu sallah za mu yi mu kira sallah haka nan kamar lokacin azahar da ya zo a sunna ana jinkirtawa idan ana tsananin zafi to da haka idan lokacin ya shiga kada a kirawo sai lokacin da za a yi sallah shine bikin fa idza hadaratis salatu shi yasa ba a kiran sallah lokacin ta bai ba hatta asuba su malamai suna cewa wannan kiran sallah na farko ba kira bane zuwa ga yin sallah kila ne dan tada mai bacci da kuma wanda yake ma'ana yana so yi sahur ya zauna ya sahur ya shirya amma kiran da za a yi sallah ana yin shi ne bayan alfijir ya keto wannan shi ne abinda hadisin yake gwadawa kuma shine zahirin abin da yake nuna aiki na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abu zarar gifari ya ce muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai mai kiran sallah miki zai kira a zahar sai manzo Allah ya ce mai abri dan jinkirta gari ya sanyi can sai mai kiran sallah ya kara miki zai kira dan ya ga lokacin ya manzo Allah ya ce abri dan kara sanya yawa hatta ra'ayina sai al-tulul abu zarar ya ce sai da muka ga inuwa ta fara dan sakkowa kasa sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mai kiran sallah ya kira kuma ya faɗi dalili inna shiddatal harri min fayhi jahannama kamar da muka karanta wanda yake gwada ana kiran sallah ne yayin da za a yi sallah din haka nan ibn rajab yana cewa wa zahiru hadisi abi zar zahirin wannan hadisi na abi zar wanda na karanta mana yanzu wanda mai kiran sallah ya tashi sai manzo Allah ya ce dakata Ya dullu ala annahu yushra'u al-ibrad bil azani inda iradati al-ibrad bis salah cewa an shar'anta yin sanyaya kiran sallah dan jinkirta shi yayin da ake son jinkirta sallah wala yu'azzinu illa fi waqtin yusalla fihi ba za a yi kiran sallah ba sai lokacin da za a yi sallah din da za a kaddara wannan zaman namu zai kai karfe tara zai kai goma to ba za mu kira sallah isha ba sai yayin da za mu yi sallah din fa idza ukhirat salatu idan an jinkirta sallah ukhir al-azanu ma'aha sai a jinkirta kiran sallah tare da ita in an jinkirta sallah a jinkirta kiran sallah tare da ita wa idza ujjilat in an gaggauta yin ta ujjila azan shi ma kiran sallah sai a gaggauta yin shi wannan bayani yana cikin littafin fathul bari na ibn rajab sannan hadisin yana gwada mana shari'a ne addini ne mai matafiye kiran sallah an shar'anta kiran sallah ga matafiye shi sa imamul bukhari wannan hadisi ya masa babu yace babu man qala li yu'azzina fi safari mu'azzinun wahidun babin da yake magana cewa in ana tafiya to mutum ɗaya kiran sallah sai kawo wannan hadisi a kuma ya sake yin wani babi babul al'azani lil musafirina idza kanu jama'a wal iqama babin babul azani lil musafirina idza kanu jama'a babin da yake magana kiran sallah ga matafiya idan su da yawa ne ya halatta muna tafiya lokacin kiran sallah ya yi ina za mu samu wannan shine a wani lafazin mazala ce iza antuma tuma. idan kuka fita ku biyu mazala yana gaya wannan Malik bin Huwairi ce in kuka fita ku biyu za ku yi tafiya fa azina to ku kira sallah uke ma sannan ku yi ikama umu kuma ummukuma kuma, wanda ya bi ku girma ya limanci kaga wanda ya nuna hatta mata biyu zai iya kiran sallah babu laifi a ibn al-munzir yana cewa fal azanu wal iqamatu wajibani ala kulli jama'atin fil hadari was safari kiran sallah da iqama wajibai ne guda biyu akan jama'a a halin zaman gida ko a halin tafiya لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان كما ذا الله أمرني أي كرا صلى وأمره على الفرج أمرني من ذا الله كمينا نونا وجبتي ذاك دي وانا حديثي yana gwada mana kiran sallah ana yi in lokacin sallah yayi sai a kira sallah lokacin da za a tada sallah sannan kuma hadisin yana gwada mana halaccin masu tafiya su kira sallah ɗaya daga cikin su ya kira sallah sai mala yace wa an jabir radiyallahu anhu an karfo daga jabir Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala li bilal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa bilal idza azanta fatarassal idan kana kiran sallah fatarassal kai a hankali a hankali wa idza aqamta idan zaka yi iqama fahdur kai gaggawa waj'al baina azanika wa iqamatika qadara ma yafrugu al-akilu min akli ka sanya tsakanin iqamar ka da kiran sallah ka gwargwadon yadda mai cin abinci zai gama cin abincin shi ma'ana gab din da za a samu tsakanin iqama da kiran sallah al hadith har zuwa karshen hadisin rawahu tirmidhi tirmizi ne ya rawaito shi wa da'afahu kuma ce hadisi ne mai rauni shi tirmizin da ya kashi kuma yace za'ifi ne amfanin gaya maka shi dan ka san hadisin a wannan matsala ɗin. da za a tambaye ka ala ta malam akwai wani abin da ya inganta a babin kiran sallah a yi shi a hankali ikama a yi ta da gaggawa sai ka ce eh akwai hadisi a cikin sunan da tirmizi amma bai inganta ba kaga ka kare mai saurari da ilimi ya ya san akwai hadisi amma bai inganta ba wannan hadisi tirmizi ya fitar da shi ta hanyar abdul mun'im shi kuma yace haddathana yahya ibn muslim an al-hasan wa ata an jabir bin abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya bilal manzo Allah yace ya kai bilal idza anzatta fatarassal fi azanik idan zaka kiran sallah kayi a hankali a hankali wai za kamta fahdur in zaka yi kama kayi da sauri shine alhadur waj'al albaina zalika kawai iqamatika qadar ma ya al-akilu min aklihi ka sanya zakanin iqama kare kiran sallaka gwargwaran yadda mai cin abinci zai kare cin abincin shi wa mai min shurbihi mai sha zai gama shan abin da yake sha wal mu'tasiru wanda yake matsi yana jin bayan gida ko yana jin ba bawali idza dakhala li qada'i hajati shi ma zai iya gama bukatar shi wala ta komo hatta rauni. kada ku miƙe a masallaci ku tashi sai kun gan ni liman kamar da manzo Allah ya faɗa wannan ne yazo labazin a Tirmidhi to wannan labazin bai inganta ba dalili Abdul Mun'im ɗaya daga cikin masu riwayar hadisin Ibn Nu'aym al-Aswari al-Basri Imam al-Bukhari da Abu Hatim sun ce munkarul hadis hadisin shi munkar ne to kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisi Imam an-Nasa'i ce laysa bi thiqa laysa bi thiqa ba amintacce bane imam ibn hibban ce munkarul hadisi jiddan hadisin shi munkar ne sosai la juzu lake jaju bihi ba ma ya halatta kama hujja da shi illa idza faqa istiqat filin ya karewa da ta dace da manya-manyan malamai amintattu Habib ibn hajar cikin taqribut tahzib da yazo kan wannan rawi yace matruk da ga kun ga wannan rawi an suke shi ta ko'ina bukhari abu hatim ibn hibbana al habib ibn hajar to da haka suka ce idan ka ga sanadi da wannan rawi din to sanadin bai inganta ba sannan illar hadisin ta biyu akwai yahya ibn muslim wanda shine malamin wancan rawi imam ahmad ya ce laysa bi haka na abu dawud haka nan imam an-nasa'i imam al cikin takarib ya ce majhul kuma hadisin duk inda za a je a kewayo sai ka samu wannan rawi a ciki yahya ibn muslim da haka wannan hadisi ta ko ina bai inganta ba sai jumlan karshe da na karanta wala ta komo hatta ta rauni kada ku tashi har sai kun gani wannan ta inganta a cikin ma'ana ta zo da sanadi ingantacce to sai mu da kan hadisin mu yake so ya gwada idan ba ga hadisin abin da yake so ya gwada yana so ya nuna mai kiran sallah ana so ya yi a hankali cikin nutsuwa iqama kuma ana so a yi da sauri domin kiran sallah ana kiran wanda ba sa nan ne da haka yana da kyau a hankali har sautin ya je musu a iqama kuma waɗanda suke nan ne kowa yana nan za a tashi a ikama ba buƙatar a tsaya a yi yi a hankali to wannan shine hukuncin da hadisin yake so ya nuna to yaya wannan hukunci an ce hadisin bai inganta ba malamai suka ce wannan hukunci da hadisin ya zo da shi in aka kalli wasu dalilai haka yake ma'ana mu gane hadisi zai iya zama bai inganta ba amma abin da ya nuna haka ne mun sha karanta irin wannan da dama saboda akwai wasu dalilai kila da za su goya wannan ba yanzu idan muka kalla dalilin ne sa malamai suka ce hukuncin haka ne yadda abin yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Mana za ka tarar haka sahabbai suke misali ya zo a cikin musannaf na ibn abi shaiba da sanadi ingantacce ta hanyar mis'ar daga abi bakar ibn hafs yana cewa kana ibn umar yahzimu li iqama abdullahi dan umar yana yin iqama da sauri kaga mun samu aikin sahabi sai ya gwada mana shi ana son a yi ta da sauri sannan kuma an samu kiran sallar su a magabata suna yin cikin nutsuwa sai dai kamar yadda muka bayani a Cin karatunmu na baya ba a son kuma jan kiran sallar ya wuce kima kamar yanzu yadda muke gani ana yi da yadda muke ji sannan hadisin yana so ya nuna mana ana so tsakanin ikama da kiran sallah a samu gab kada mu kira sallah muna gama kiran sallah mu da sallah wannan shi yana cikin hikima da ta sa mun gama karatu sai mu ci a kira sallah a kira sallah sai mu shiga amsa tambayoyi wannan kan lokacin da zamu dauka mun ga mun bada kiran sallah da ikama mun bada gab wannan hadisi bai inganta ba amma wannan hukunci din ya tabbata sai ina zamu gane ya tabbata imamu al-Bukhari yace babun kan bainal azani wal iqama Bukhari yace babi da zai bayanin yaya gwargwadon me ake so a samu tsakanin kiran sallah da ikama sai ka mana hadisin abdullahi bin mughaffal bari ku ji fiqhin imam bukhari manzon Allah yana cewa baina kulli azanaini salatu tsakanin kowace ikama da kiran sallah akwai sallah fiqhin ya fito ai manzon Allah ce tsakanin ikama kowace ikama da kiran sallah ita ce azanaini akwai sallah Yau ne yake nuna ashe in an yi an kira sallah kafin a iqama akwai dan gabrin da zai ishi mutum ya nafila to sai nuna mana ashe ba da an kira sallah ake tada sallah ba sai dai a ba da dan gab da mutum zai zo ya nafila kamar yadda wannan hadisi ya gwada mana sannan har wayo ga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda Ya ce sahabbai sun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanta shi a nan gaba can can gaba cikin bulugul mara in an kirawo sallan magariba suna gaggawa zuwa ga fila ta cikin masallaci suna yin nafila gabanin a da sallah Firuna shi ba da an kira sallah ke da sallah ba da haka ana son ya zama tsakanin kiran sallah da ikama a dan bar wani lokaci ya ganta ga yadda liman da ladan ko masu masallaci suka tsara wani masallacin za ga minti goma minti sha biyar wani sa'in ma za ga akwai guraren da kamar da na gani a madina da makka ko guranin da tsakanin kiran sallah da ikama akwai minti ashirin minti ashirin musamman a tsakanin azahar da la'asar aƙallu ka sami minti goma sha biyar saboda idan yanzu aka kira sallah aka tada sallah to akwai matsala wani lokacin da aka kira sallah din yana cikin aiki yana buƙatar sai ya cire kaya canza yana buƙatar sai ya yi alwala yana buƙatar sai ya yi tafiya zuwa masallacin to yayin da aka za kira sallah duk ba a bada wannan damar ba to kun ga sallah za ta dinga kubta mutane da yawa wani lokacin da za a kira sallah din yana buƙatar sai ya shiga bayi ya je ya yi bayan gida sannan ya fito wani yana buƙatar yayin da aka kira sallar sai ya yi wanka kowa ne da abin da yake bukata to sai shari'a ta ce a jinkirta kuma mun samu ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wajen iqama kuma dama duk wanda suke ciki ne ke yasa shi ra'ayi na shek Usaimin yana da ra'ayin ita ya kama ma ba sai an sa sifika ba shi yana ganin ba lallai ba ne, kiran sallah shi ake so kowa ya je taho amma lokacin ta da sallah in ba sa sifika ba ya laifi ba ba wai yana nufin in an sa an yi laifi ba shi yana ganin ba lallai ma sai an sanya ba kurin a tada liman ya kabbara sallah a ci gaba da yin sallah din to amma yanzu Musa speaker yana mana amfani dan ba ma zuwa masallacin sai mun ji ana ikama wani sa'an zamu yi alwala mu zauna a waje ba za mu shigo ba sai mun ji an fara ikama duk sai mu shigo wallahu musta'an walahu wannan damiri zai koma zuwa gawa ya ce walahu daga a'a daga tirmizi walahu daga gare shi shi tirmizi din ma'ana ya sake rahoto wani hadisi an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah ce la yu'azzinu illa illa mutawaddi'un ba wanda zai kiran sallah la yu'azzinu kada ya kiran sallah kada wanda ya kiran sallah illa mutawaddi'un sai mai alwala wa da'afahu aidan shi ma tirmidhi da ya raunana shi yace hadisi ne mai rauni bal ma hadisi ne za'ifun jiddan domin a cikin sanadin shi akwai a muawiya ibn yahya as-sadafi shi kuma ya jiyo daga zuhuri zuri ya ji daga abi huraira suna cewa tirmidhi da ya ka hadisin sai ce az-zuhri lam yasma' min abi huraira zuhri bai yi riwaya a gurin abu huraira ba da haka sanadan akwai inqita'i zuhri tabi'i ne karami suna cewa zuhri an haife shekara ta hamsin da ɗaya bayan hijira shi kuma abu huraira ya bar duniya yana shekara hamsin da tara a shekara hamsin da tara bayan hijira zuhri yana ɗan shekara nau kenan shekara takwas hamsin da ɗaya bayan hijira aka haifi imamun zuhri shi ma abu raira ya bar duniya shekara ta hamsin da tara bayan hijira kaga shekara takwas wa za su ce ai zai iya yiwuwa ya ji hadisi a gurin shi eh zai iya yiwuwa to amma malamai sun tabbatar bai ji ba bai samu jin riwaya gurin shi ba da gaskaci sanadi ne munqati'i sannan akwai walid ibn muslim a cikin sanadin walid ibn muslim yana yin tadlisi abinda malamai suke kira tajlisu taswiya akwai muawiya ibn yahya a cikin sanadin muawiya ibn yahya ibn ma'in ya ce laysa bi shay'in ba kowa bane shi wannan ma'ana kan ma ka kalli riwaya shi ibn adi yana ce ammatu riwayatihi fiha nazar mabancin sa akwai akwai bincike a ciki akwai abin duba a ciki idan yayi riwaya shi muawiya ibn yahya ibn hibban ya ce munkar hadisi jiddan hadisin shi munkar ne jiddan da haka wannan hadisi yana da rauni sosai shi sa hadisin yana so nuna sharaɗi ne na kiran sallah sai kana da alwala domin ta yi layu azinu kada yi kiran sallah kada wanda yi kiran sallah illa mutawaddi'un sai mai alwala haka hadisin yake so nuna to amma gaskiya magana mai inganci ko ba ka da alwala in ka kira sallah yayi sai dai mai aka fi so ya zama kana da alwala kiran sallah ambatan Allah ne ya inganta cikin sunan na abi dawud hadisin muhajir ibn qawfur ya zo wajen annabi sallallahu alaihi sallama zai wuce manzo Allah yana bawali sai wa manzon Allah sallama sai manzo Allah bai mayar da sallama ba har sai da je ya alwala sannan sai maza Allah ya ce masa naji ba na son in ambaci Allah ba tare da ina kan sarki ba mahallin shayi sai da je ya alwala saboda yana so ya ambaci Allah yana kan sarki min babi aula in za ka kira sallah ka yi alwala amma in ka kira ba alwala kiran sallah ya yi, babu laifi wannan hadisi bai inganta ba da haka ba sharadi ne to me hukuncin mai janaba ya kira sallah kaddara ladan yana da janaba lokacin kiran sallah yi zai iya rogowa ya kira sallah ya tafi gida ya je wanka in ana haka ya haka sai zama surutu ko wata rana an yi ikama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za a tada sallah an yi ikama kowa ya miƙe sai manzo Allah ya ce makana ku kowa ya tsaya inda yake sai can manzo Allah ya dawo kan shi yana zubar da ruwa in yanzu limami ya mana haka <laughs> wannan yana gwada mana gwargwadon fahimtar mutane da addini gwargwadon yadda za su dinga warware matsalolin kun gani yake zamanin sabai ne ba wani abu kuma in aka yi a gurin malamai ma inda ake da ilimi ba wani abu shek uzaibi limamin masallacin madina hafizahullahu ta'ala wata rana an yi ikama za ta da sallah ana gama ikama zai kabbara sallah sai shiru sai ce a dan jira a dan jira sai fita alwala yu bai yu ban sani ba amma dai ya ce a yi a jira can zuwa lokaci kwana sai sai ya dawo kuma sai shiga sai kabbara sallah amin ba laifi dan an yi ikama liman yana da bukata za ta yi wani sa'in liman bai da alwala ya dauka yana da alwala sai an shigo an yi kama zai kabbara sai tana ai banda alwala to ya halatta ce ku dakata sai ya fita waje yo alwala kuna tsaye yana zuwa ba sai an sake kama ba sai shirye ce Allahu akbar ta da sallah wannan ya halatta kuma ya halatta idan ya tuna bai da alwala halal ne yace kai wa na zo kai sallar nan shi kuma ya je wa alwala ya zo ya shiga Saudi ya halatta duk wanda yayi daidai to dan haka suka ce me hukuncin kiran sallan mai janaba wasu malamai suka ce la yasihu azalul junubi mai kiran sallah in yi kiran sallah mai janaba in yi kiran sallah kiran sallah bai inganta ba me dogaran su wannan hadisi shi kuma wannan zai da'ifi ne alqawlu sani magana ta biyu suka ce kiran sallah mai janaba ya inganta ibnu qudama babban malamin nan a cikin littafin sa almuguni mughni juz'i na biyu shabi na 68 yace wannan shine ra'ayin mafi yawancin malamai mai janaba iya kiran sallah kiran sallah ya inganta suka ce domin janaba ɗaya ce daga cikin abubuwan da suke hada sikari ba ta hana ingancin kiran sallah sai dai kamar yadda muka sani abinda aka fi so ya zama mutum yana da tsarki yana da ma'ana baya da baya cikin janaba shi abinda aka fi so kenan amma dan ya kira sallah yana cikin janaba kiran sallah yayi Walau har yanzu dai daga shi tirmidhi din an ziyar ibn al-haris radiyallahu anhu daga ziyar ibn al-haris Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa man azzana fa huwa yuqimu duk wanda ya kiran sallah fa huwa yuqimu shine zai iqama wa da'afahu aidan shi ma dai tirmidhi ya da'afa shi ga duk dalilan da suke zuwa akan kiran sallah da alwala bai inganta ba kiran sallah da sauri bai inganta ba kiran sallah da a hankali duk dalilan amma hafiz ya ka mana su dan ya zama muna da ilimi a kansu tirmidhi ya da afashi wali abi daud a riwayar abi daud fi hadisi abdullah ibn zaid a riwayar abdullah ibn zaid annahu qala abdullah ibn zaid yana cewa abdullah ibn zaid shine sahabin da ya mafarkin kiran sallah hadisi shi muka fara karanta a wannan babi yana cewa ana ra'aytuhu ni ne na ganshi yani al-azan yana nufin kiran sallah wa ana kuntu uriduhu kuma ni nake so in kira sallah qala sai maza Allah ce fa hakim ta to kai iqama wa fihi da'fun aida kuma shi ma yana da rauni hadisin farko ya zo daga ziyarar ibn al-Haris as-Sudai nisba ce zuwa ga wata kabila a cikin garin Yaman ya soka a garin Masar ya yi wa manzon Allah mubaya'a ya yi kiran sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ziyar ibn al-Haris a ah, ne yake rawaito mana wannan hadisi yana cewa manzo Allah ce man azana fa huwa yuqimu sai dai kamar yadda muka gani hadisi ne da'if saboda mai a cikin sanadin hadisin akwai Abdurrahman ibn Ziyad ibn um al-Ifriqi wannan malamin da'ifi ne a gurin malaman hadisi da haka Tirmidhi ya za'afa shi hadisi na biyu hadisin Abdullahi ibn Zaid wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi ma hadisi ne da'ifi bai inganta ba saboda Muhammad ibn Amr al-Wasifi a cikin sanadi din shi kuma wannan rawin za'ifi ne Ibn Ma'in ya za a fashi da sauran malamai da haka wannan hadisi gaba ɗaya bai inganta ba to mu je ga fikihun hadisi fikihun hadisi yana so nuna wanda ya kiran sallah shine ya kamata ya ikama man azzala fa huwa yuqim to hadisi bai inganta ba shi ya halatta wanda ya kiran sallah wani ya ikama nabi da ya kama na riwayar abdullahi bin zai da ya ce shi ya kiran sallah a mafarki kuma ni nake so in yi manzo Allah ya ce ka yi shi ma bai inganta ba da haka malamai dai suka ce a wannan matsala a wannan babi ya halatta wani mutum ya kira sallah wani kuma da ya tada kamar yadda hadisin abdullahi bin zaid wanda bai inganta bai gwada wancan kuma bai yi. amma al'aslu haka ake tafiya a kai cewa ba lallai ba ne. sai dai in akwai tsari za ka samu wasu masallacin suna da tsari galibin masallatai ladan shi yake ta da ikama wanda ya kira sallah wannan shine tsarin masallaci don akwai wannan tsari ba daidai bane ne in zo daga ba in ce ni zan yi ikama sai in balla dan da aka dora wa nauyi za mu karanta a gaba wa yake da hakkin ya ce ta da ikama liman ne ko ladan ko kuma kai mamu da ka zo wani zai zo sai ya tsaya sai ka je yana cewa lokaci yayi shi kullum so yake a yi sallah ya tafi yana da wannan hakkin ko bai da shi wani sa'in kuma za ga a'a ladan da yake da haƙƙi ƙila ko liman yana cikin masallaci ladan da zai ce ala gaba ta malam lokaci yayi to wannan matsala ce da akwai hadisai amma su ma suna da rauni kamar yadda zamu karanta su yanzu amma dai gane da ikama da kiran sallah ya halatta wanda ya kira sallah daban wanda ya ikama daban amma in akwai tsari na ga wanda zai yi to a bar tsari din ya gudana kada ma'ana a karya tsari din idan an tsara saboda abin takeici yawa daga cikin mutane wajen kiran sallah da ya kama za ka ji kurakurai da yawa shi sa aro wani sa'in a bar wanda yake din ya fi sai in baya nan dan wani za ka bashi shi ke yin kama sai ka ji yadda yake ba daidai ba ne. game da mun sha bada irin wannan kurakuran muhammada na ce muhammadan inda za ce rasulullah a ce rasulullah duk kurakurai ne da luga kurakurai ne wanda suke nuna karancin bibiyar abu da tambayar yadda ake inda za ce qad iqamati sala ka ji yana ƙadi, iqamati sala, da irin waɗannan abubuwa din da haka dai in akwai tsari to a bi tsarin amma in liman ya ce na tayar to babu laifi a kai in liman ya ce na tayar babu laifi a kai sai malam ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairata Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace al muazzinu amlaku bil azani wai mai kiran sallah amlaku bil azani shi yafi mallakar kiran sallah ne shi yake da mallakin kiran sallah shi zai yi lokacin da ya dace wal imamu amlaku bil iqama shi kuma liman shi yake da mulkin iqama shi yake da ikon iqama rawahu ibn adi ibnu adi ne rawaito wannan hadisi wa da'afahu kuma ya rauna da shi hadisi ne mai rauni wal bayhaqi a riwayar bayhaqi nahu kwatan kwacin wannan hadisi ana aliyin daga ali bin abi talib min qawlihi amma daga magana sa ba magana annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na farko hadisin abu huraira ya zo cikin alkamil ibnu adi a cikin littafin sa alkamil littafi ne na tarjamar masu riwayar hadisi alkamil fi fain rijal littafi ne shi a cikin shi in ka buɗa wa abinda za gani tarjama ce da rayuwar malami to ne zo tarjama sharik ibn abdullahi qadi sai ya kawo wannan hadisi don wani kayan zo tarjamar rawi suka baɗi sunan shi da inda aka haife shi da abubuwan da ya kamata a baɗa sai kuma a kama misalan irin hadisan shi wanda ba su inganta ba sama da daban da suke tarjamar masu riwaya masu rauni za su kawo tarjamar malami sai su kama misalan irin ruwayoyin shi masu rauni to anan ibn adi ya kawo wannan riwaya din ibn adi da ya kawo riwaya sai ce wa hazal lafzu la yurwa illa an sharik wannan labazin ba wanda ya rawaito shi daga sharik ba inda aka rawaito shi ta hanyar sharik bi riwayati yahya ibn isaqa an yace wa inna ma rawahu annas asalin yadda hadisin yake malamai sun rawaice shi daga amash da labazin al'imamu zamin liman mai lamuni ne wal mu'azzinu mu'tamanun ladan kuma abin amincewa ne Allahumma arshidil a'imma Allah ka shiryar da limamai waghfir lil ne ka gafarta masu kiran sallah haka labazin hadisin yazo sai ya zama shi sharik ya rawaice shi da wancan labazin da haka wannan hadisi bai inganta ba na na wannan muka karanta a wannan babi din saboda sharif ibn abdullahi al-qadi sayyi'ul hibbi kuma shi kadai ya dogara da wannan riwaya imam bai hakima ya za'afa wannan riwaya din sai dai riwaya da aka ciro daga ali bin abi talib ce walil bai haqinahu wa an ali min qawli wannan ta tabbata daga ali bin abi talib amma ba hadisi bane ma'ana ba magana annabi ce sallallahu alaihi wasallama maganar Ali bin Abi Talib ce Ali bin Abi Talib yana cewa al-mu'azzinu amlaku bil azan dan shi yafi mallaka kiran sallah da haka ba daidai bane ka zo ka ce masa je ka kira sallah shi ya san lokutan da ake sai inda ya manta waye amma in ba manta ba ka kyale shi ya san lokacin da ya cancanta ya kirawo wal imamu amlaku bil iqama liman kuma shi yafi cancanta ya iqama wannan Ali bin Abi Talib haka ya faɗa da haka ke kake nan a tare sallah haƙƙi ne na liman shi yasa a riwaya manzo Allah yake cewa kada ku tashi sai kun ganni ma'ana kada ku miƙe kuna cikin masallaci sai in kun hango ne to sai ku tashi daga suka ce wannan hadisi yana gwada haka sannan madogara aikin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi yake umarni da ya iqama bilal shi yake kiran sallah amma manzo Allah shi yake umarni da ya iqama ya zo a hadisin Jabir ibn Samura kana bilal yu'azzinu idza zahadat bilal yana kiran sallah in rana ta karkace baya yin ikama har sai manzon Allah ya fito fa iza kharaja aqama as-salata hina yarahu kaga ashe haƙƙin mallakar ikama na liman ne ma'ana ba za mu tare sallah ba sai liman ya zo mun matukar mun tabbata liman yana nan a kira sallah ga gidan liman ga masallaci to za mu jira sai ya fito kai ladan aikinka wanda aka wuce ta kai kake da iko akai ɗari 100 kiran sallah yanzu ya kama ce sai ka jira sai ka hango liman ya to sai ka ce to a daidaita sahu sai ka tada ikama sai dai in liman bai fito ba saboda kila ko wani abu to ba laifi a je a kirawo shi a tuna masa kamar yadda bilal ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin na na Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzon Allah idan mai kiran sallah yi shiru mana ya gama kiran sallah sai manzon Allah na na sallar asuba kenan sai manzon Allah ya tashi sai raka'a biyu rakatai alfajiri sai ya koma gefe sai ya kishin gida a bangaren sa na dama haka manzo Allah yake in yi rakatai alfajiri a gida sai kishin gida a bangaren dama ibnu hazmin yana cewa dole kai ma sai kai eh yake in ba kai ba baka da sallah a kaga yanzu kenan da yawan musalla sun bude ba tun tunda manzon Allah idan yayi na kishin gida kai ma sai ka shingida ko a masallaci ne kenan sai ka dan kishin gide ibn al-qayyim yake cewa haza la'iqun bi zahiriyyati wannan dai magana ta dace da zahiriyyar shi kullun zahiranci ne da haka idan manzo Allah yake shingida hatta ya tayi mu'azzinu lil iqama har sai bilal ya zo dan ayi iqama sannan manzo Allah ya fito sannan a hadisi yan Abu Qatada manzo Allah yana cewa idza uqimatu sala idan aka tada sallah wala taqumu hatta tarawni kada ku tashi sai kun ganni to anan matsala ce guda biyu na farko dai mun je a magana mafi inganci liman da yake da dama ya sa yin mana yin an ga iska ta da to yaushe ya kamata mutum ya miƙe yanzu duk gama a zaune shin za mu miƙe ne kafin a yi iqama kamar yadda galibi muna haka muke ko ko a za mu zauna sai an je wani lafazi za mu miƙe akwai waɗanda ba sa miƙewa ana iqama sai an ce qad qamatis salatu qad qamatis salatu sai su miƙe in ka ji wani gudun zaga haka zan makazancin laraba ladan zai ta shi kaɗai ce allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala hayya ala fala qad qamati salati ga kowa ya miki to me dalilin wannan wasu suka kafa hujja da cewa e ba laifi a yi hakan amma ni babu wani dalili fari'i mabayyani da ya gwada haka wasu ka ce ana miƙewa an ga liman miƙewa yana dogara da ganin liman kamar yadda manzo Allah ce iza uqimatu sala fala taqumu hatta tarawni in an tada sallah kada ku miƙe sai kun ganni da haka da ladan yanzu yana can yana tunanin yanzu liman zai wuce sai fara ikama. to akan zahirin wannan hadisi ba anda zai miƙe sai liman ya zo ko da ya gama ikama sai mu ci gaba da zaman mu sai liman ya zo sai mu miƙe wanda ya miƙe gabanin liman ya zo ko yayin da ake yin ikama. wannan babu laifi babu laifi ma'ana in yadda muke yanzu ba laifi wanda ya zauna ya ba zai miƙe ba sai ya ga liman ya shigo babu laifi bari ka ji abin da imam malik yake faɗa yace wa amma qiyamun nasi hina tuqamu salatu fa inni lam asma fi zalika bi haddin yuqamu imam malik yace wan mutane yayin da ake yin iqama to ni ban ji wani abu da ya iyakance lokacin da za a miƙe illa anni ara zalika ala qadri taqatin nas wa ba dai ce a bar haka gwargwadon iyawar mutane fa inna minhum mustaqil cikin mutane akwai kato lukuti ka kaura mai karfi ma'ana mai nauyin jiki kaga tabar da yadda zan miƙe ba zai iya miƙe ba ne ko wal khabib akwai kuma dan siriri irin mu yanzu zamu miƙe mu tashi wanda yake mai kiba kafin ya miƙe sai da kirin ke to a bar abin gwargwadon iya mutane wanda yake zai miƙe da wuri ya miƙe wanda kuma sai a hankali ya tattagura ya miƙe wala yastati'una an yakunu ka rajulun wahidin kuma malaki mutane ba za ka iya mai da su kamar mutum ɗaya ba ka ce ja a tashi lokaci guda kowa ka bar shi ya miƙe lokacin da yake wallahu ta'ala da haka wajen miƙewa kowanne haka yayi daidai وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم yana cewa la yuraddu du'a bainal azani wal iqama ba a mayar yadda addu'a tsakanin kiran sallah da iqama in kai ba za a dawo maka da kayarka ba za a amsa rawahu an-nasa'i wannan hadisi nasa'i ne ya rawaito shi wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta wannan hadisi hadisi ne da ibn khuzaima ya inganta shi haka nan ibn al-qattan ya ce haza isnadun jayyid wa buraidu fiqa da haka wannan sanadi ne mai kyau a nasa'i ya rawaike shi sai dai abu dawud ya rawaito wannan hadisi ta wasu hanyoyin da ba amma dai wannan da muka karanta ya inganta hadisin dalili ne da yake nuna falalar addu'a tsakanin kiran sallah da iqama an umarci musulmi ya addu'a a lokacin babu laifi idan ka ana amsawa ana son mutum ya yi yin wannan suka ce musamman ga wanda yake cikin masallaci a kira sallah din kaga sai rebaci wannan lokaci kuma ya roƙi Allah maɗaukakin sarki don haka tsakanin kiran sallah da kama bigire ne da ake yin addu'a to sai kuma alhaji zai kama na irin addu'o'in da ya kamata yi a wannan waje din ina ga kamar shine ma hadisi na ƙarshe ko addu'a cikin irin addu'o'in da ya kamata a yi a wannan eh shine na ƙarshe wa an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce man qala hina yasma'u nidaa wanda ya faɗa yayin da ya ji kiran sallah yasma anan ka dauke shi ya riga ya ji inda ana addu'a ne bayan an gama jin kiran sallah in za mu fassara fassara ta baki da baki sai mu ce man qala duk wanda ya ce hina yasma'u nidaa yayin da yake jin kiran sallah sai zama zai faɗa dan yayin da yake jin kiran sallah amma a aikace abin da ya gwada ana yin addu'a ne bayan an gama kiran sallah da aka hina ya sma'un nida ma'ana ana nufin yayin da ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabba hazihi da'wati tamma qa'ima القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه maqaman محمودا الذي وعدته wanda da ya faɗi wannan addu'a hallat lahu shafa'ati yau qiyamah cetona ya halatta gare shi ya wajaba akan shi ranar tashin kiyama akhrajahu al-arba'a malaman hadisin nan hudu suka fitar da shi abu dawud cikin kitabu sala imam tirmidhi imam nasa'i imam ibn majah hadisin kuma ya zo daga ali ibn ayyash an samu mutane da yawa su rawaito shi kai hadda ma bukhari ya rawaito wannan hadisi ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi alhabis ibn hajar sai ya manta bai ka bukhari bai ta kharaja arba amma bukhari ya ka wannan hadisi cikin babu du'a'i inda nida'i amma hafiz ibn hajar sai wahmi bai kawo ba wannan addu'a idan mun duba ita ce ake yi bayan an gama kiran sallah Allahumma ya Allah shine ma'ana Allahumma wannan mimun din da aka yi wa shadda yana makwafin ya in ka cire mimun din zai zama Allahu to sai an da yake mai ka ce ya Allahu to tunda ka goge ya din sai aka ka mimin a ƙarshe ka ce Allahumma mimin din bakwafin ya'un din da aka goge shi yasa ba a hada shi da ya'un din ba a cewa yallahumma suka ce in ka ji wannan to akwai akwai larura ko ta shi'iri ko ta wani abu kamar yadda wani mawaƙi ke cewa wa inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma amma al'aslu shi shine in ka cire ya din sai ka kame ma ka ce Allahumma ya Allah rabba hadhihi ad-da'wa ubangijin wannan kira a ta mati kira cikakke rabba hadhihi da'wa rabba bin nasar kaka ce rabbu kaka ce rabbi allahumma rabba suka ce nan an yi mai fataha ne an mai nasaba ne domin munada ne asalin yadda yake ya rabba sai aka kirya dan allahumma rabba hadhihi da'awa amma da mutum zai ce rabbu allahumma rabbu hadhihi da'awa yayi amma da yadda zo a hadisi rabba amma inda zaka ce rabbu a larabci yayi dan rabbu din sai ta zama khabar ce na mubtada mahzubi taqdiru allahumma anta rabbu hadhihi da'awa Allah kai ne ubangijin wannan kira anan addawa kana nufin wannan kiran sallah din wannan alfaz din na kiran sallah atamma kiran da yake cikakke domin kiran sallah ya kunshi tauhidi ya kunshi kalmatin shahada gaba daya was salatil qa'ima da kuma wannan sallah alqa'ima wadda za a tsayar ko wadda ta tsaya ga sai yanzu ubangijin wannan sallah din da ta tsaya ko za a tsayar ati muhammadan alwasila ka baiwa muhammadu alwasila alwasila anan kamar yadda hadisi ya fassara wani matsayi ne da ba wanda zai same sai mutum ɗaya ko matsayi ne na ƙarshe a gurin Allah maɗaukakin sarki yana cikin arfa'u darajat to manzo Allah yake cewa ku roƙa min Allah ya bani wannan matsayin wa arju an akuna an akuna ana huwa shi ina fata ni ne mai wannan matsayin sai kace to ati muhammadan wasila. Allah ka baiwa manzon Allah wasila wannan matsayin wal fadila da falala da kari wa ba'athu ka tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maqaman wani matsayi mahamudan abin yabo allazi wa'adta wanda kai mai alkawari anan maqaman mahamudan matsayi abin yabo shine suka ce abin da ya inganta hadisi ceto da manzon Allah zai babban ceto wanda duk duniya gaba ɗaya za shiga cikin wannan ceto din to wannan shine ma'anar wannan addu'a akwai ƙari guda biyu da suke zuwa cikin wannan addu'a wasu na ƙara labazin wa darajatin rafi'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة sirki wadarajatar rafi'a wannan karin ya zo a cikin riwayar ibnu sunni cikin littafin sa amal yawmi wal layla amma suka ce riwaya ce da take mudraja bata inganta ba hafiz ibn hajar ibn hajar yana cewa wa laysa fi shay'in min turuqihi zikiru darajatin rafi'a ta hanyoyin hadisin ba da aka ce a darajatin rafi'a to ya aka yi ta salalo wasu suka ce wani mai rubutu ne ya kara ta a gefen littafin ibnu sunni sai wasu suka sanya cikin riwaya na haka ne babu ita sai kare na biyu can karshe wasu na cewa innaka la tukhliful mi'ad wannan ziyara ce shazza ta saba sauran ruwayoyi ta zo a gurin Imam bai haƙi ya rawaito ta ta hanyar wani rawi Muhammad ibn awu ibn Sufyan at-Ta'i daga Ali ibn Ayyash suka ce wannan Muhammad bin awu shi kadai ne ya zo da wannan ƙari a riwayar shi da aka riwaya ce da suke cewa shazadi da suna inganta ta amma dai wasu malamai sun ce tunda jirwa ta saba dirwayoyin sikar duk sauran malamai da suka rawaita hadisin daga Ali bin Ayyash sama da mutum ashirin ba wanda ya zo da wannan garin sai wannan rawi din da aka dai magana mai inganci a tsaya iya nan to wannan ce addu'a da ke maza Allah ce duk wanda yi wannan hallat lahu shafa'ati ceto na ya halatta ya wajaba a gare shine hallat lahu Ibrahim qayyim ya ambata cikin littafin sa jala'ul afam abubuwa guda biyar yake kan mutum yayin da ya ji kiran sallah abu na farko amsa wa mai kiran sallah da yana yi kana yi yana yi kina yi wannan mun karanta hadisin shi a baya abu na biyu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati saboda ya zo a riwaya amru bin al-as manzo Allah yana cewa idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya ana wanda salati zakai aula take salatul ibrahimiyya shine abin da yafi abu na biyu kenan abu na uku sai ka roƙa wa manzan Allah wasila da fadila wannan addu'a da muka karanta kenan abu na hudu sai ka ce raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan abu na biyar sai ka roƙi Allah kuma abin da kake so sauran bukatunka wanda mun karanta hadisi ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama wanda yayi wannan shine cikakken abin da ake so yayin da ake kiran sallah in baka yi ɗaya ba a kalla kai biyu in baka yi biyu ba a kalla ka yi ɗaya kada mu zama kamar yadda muke galiban za a kiran sallar sai yi ya wuce mu wannan shine karshen babin kiran sallah a cikin bulugul maram sai babu shuruti sala yanzu mun gama lokutan sallah an yi kiran sallah to sai kuma yanzu in za shiga cikin abin da ya shafi sallah din ubangiji Allah ya mana gam dakatar abin da yake na kuskure Allah ya ba mu ikon gyarawa ya nuna mana shi ya ba mu ikon gyara wanda kuma ya zama na daidai ubangiji Allah ya tabbatar da mu akai wa bi hadhar qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin ya tambayar farko yana cewa maganar an ce liman shi yake da iko akan ikama to idan ladan ya yi kuskure zai iya gyarawa ko da a zuciya ne a dama abin da yake daidai in aka ji ladan ko ma waye yana yin kuskure to sai a gyara masa amma yana da kyau a gyara masa ta yadda zai karbi gyaran ba ma kin yi kuskure cikin mutane ka gyara masa ba zai ji daɗi ba da aka ba da an gama sallah sai ka kira shi kai da shi sai ka ba shi gyara na wannan abu ka guri kaza kana cewa kaza ga yadda ake faɗa kuma wannan ma yana da kyau limaman mu kula da wannan duk wanda aka ji kuskure a dinga gyara masa a wajen abin da ya shafi ikama ko kiran sallah din babu laifi kuma duk wanda zaka yi gyara a cikin yanayi mai kyau ba zai ke karba ba insha Allah ta'ala amma ba kurin ya gyara a zuciyarsa ba shi kuma shikenan ya balla dan a cikin kuskure sai wannan yana cewa idan ana tada ikama mai ake bada ina ji mun yi wannan bayani a cikin karatunmu na baya babu wani abin da ya inganta hadisi cewa ita ma ikama ana ma'ana amsa abinda ana maimaita abinda mai ikama yake faɗa wanda suka ce za a maimaita kiyasi ne akan kiran sallah kiyasi ne akan kiran sallah babu wani dalili ingantacce da suka dogara kai na haka abin da ya fi dai mutum zai iya yin shiru Allahu a'lam wanda ya ce manzo Allah ya ce ku sanya babban ku ya muku sallah to malam wanda yana nufin wanda ya bi su shekaru ko wanda ya bi su ilimi a anan ya zo da lafazin akbarukum a wata riwaya manzo Allah ya nuna cewa wanda zai wa mutane limanci wanda ya bi su alqur'ani idan sun yi daidai alqur'ani wanda ya fi sanin sunna in sun yi daidai a sunna wanda ya fi kaza har aka zo inda ya bi shekaru da haka wani Allah nan manzo Allah ya ayyace ya babban su saboda kila daidai suke a mataki na ilimi din amma alasli wajen limanci wanda ya fi kowa iya karatun alkur'ani sai a gabatar da shi wasu malamai na cewa bayan iya karatun alkur'ani kuma ya zama yana da ilimi na sallah din na addinin daidai gwargwado ga wannan ya iya karatun alkur'ani wannan kuma bai haddace ba ko rabi ya haddace amma kuma wannan ya fi wancan ilimi ya bi sanin sallar ya bi sanin ka'idojinta da yadda take to ba laifi ya yi limanci amma ba kuma laifi a sanya wannan mai karatun alkur'anin ya yi wannan shine asali in ji sun zama ɗaya wajen karatun alkur'ani wannan hafizi ne wannan hafizi ne wannan ya iya wannan ya iya to sai a zaɓi wanda yake ya fi sanin sunna wannan dai ana magana idan babu neman ratib kun gane ko kada wani ya je masallaci ya ce to ai wani hafizi ne dan musabaka ne kaga yaron nan a jigawo shi na ɗaya da haka matuƙar yana masallacin nan wallahi ba wanda zai ƙara mana sallah saboda wanzu Allah ce ya ummul qawm aqra'uhum likit in kai haka ba kai daidai ba wannan ana magana yayin da muke wani gurin da ba ratibi tafiya ta kama muka zo zamu sallah mu hanga cikin waye ya fi karatun alqur'ani zo kai mana sallah amma mun zo masallacin da yake da liman ratibi to anan da ka bi ratibi dan komai a shari'a yana da tsari duk inda suka nada liman to shine liman sai dai yayin nadawa din inda yanzu a gina masallaci za ce to za a nada liman to sai mu ce a karauna za mu zabo sai mu zabo a karauna. sai ya ci gaba da liman ko da wanda ya bi shi karatun ya zo a lokacin bayan an yi zaben to shi gina wannan dai ne neman shi yake da haƙƙi yi amma idan a halin tafiya ne a hali ne na zama a hali ne na hira ana majalisi za a yi sallah to sai a ce wa ya fi karatun alkur'ani zo kai mana sallah amma akwai neman ratibi shi ne a haku ina ba ta an gane wanda yace suna zuwa aiki wani gari suna kaiwa karfe ɗaya da rabi za su iya haɗewa a zuwa da la'asar kenan idan sun da gida ba sai sun la'asar ba ya danganta idan tafiyar ta kai tafiyar da za a haɗa sallah tafiya ce wadda dama shari'a ta ba ku damar ku haɗa sallah ba laifi za ku iya haɗewa ko da kun da gida ba na dan rukusa ce aka yi muku a wajen ma'ana halin tafiya galibi matafiyi zai dawo gida cikin wahala cikin wannan wani sa'in na kan bar garin gomal karfe biyu amma zan haɗa sallah ta to sai ga lokacin da zan je gida ɗin wani sa'in ina zuwa ko la'asar ɗin ta yi ko ta ɗan gota inda baka haɗa sallah ba kuma sai ka maka nauyi a lokacin da haka in dai tafiyar ta kai ba laifi za a haɗa amma in tafiya ce da dama ba ta kai a haɗa sallah ba ka gaba magana a haɗa sallah sannan ya ce yana fatan yan uwa za su taimaka masa da addu'a a kowace musiba da ke damun shi muna fatan Allah ya yi maka wanda ya idan za a haɗa sallah magariba da isha za a kira sallah kowace wannan mun yi karatun a baya mun yi karatun a baya za a yi kiran sallah ɗaya a kowace ikama kamar yadda muka karanta a baya sai wannan ya ma'ana ya yi bakance zai yi azumi idan ya samu wani abu da yake nema ko ya samu ko bai samu ba ma'ana zai yi azumi amma bai kayyade ba shi zai yadda ya ga dama ko kuma zai yi da daidai da daidan saboda yana da ayyuka in dai ba kayyade azumin ba kamar yadda na fahimci tambayar ka ce Allah idan na samu kaza Allah in ka biya bukata ta na mallaki kaza zan yi azumi na bakanci to sai kai gurgurdan abin da ake kira azumi in kai guda ɗaya ma azumi ne amma in ka kayyade to za ka yi wannan adadi din sannan ya ce idan ya karatu yana kuma ba sharaɗi ba ne ba sai ka jera sai dai in ka yi sharaɗin jerawar in ka ce zan yi azumi bakwai to ba sharaɗi ba ne sai ka yi su a jere amma ka ce Allah zan yi ma azumi bakwai a jere wannan wajibi ne ka cika amma ka ce zan yi guda bakwai to za ka iya ɗaukan ɗaya bayan ɗaya sai dai ku gane ba kan al'aslu makaruhi ne wanda ya wajibi ne ya cika amma abin da aka fi kuka kada kai domin kamata ya alaka bawa da ubangiji ta zama ba sai wai Allah ya mai wani abu zai wani abu ba dama kowace cikin ni'imar Allah kake da haka zama kowace kana yi wa Allah abin da yake so to amma in har mutum ya furta to wajibi ne ya cika to ya ce kuma in ya haddace abu yana mantawa to ba abin da yake taimakawa wajen kina abin da ka haddace illa tawa. duk wani abin da za a baka a ce ka yi ba za ka manta karatu ba to ko da za ka zai rike ma karatun sai kana maimaitawa karatu yana cikin abubuwan da sai an yi shi in baka yi shi ba za ka same shi ba da haka ba laifi ka tambaya ga wanda suke da ilimi cikin abubuwan da yake kara kwakwalwa su gaya maka yi amfani da shi na magunguna in akwai amma al'asulu ka sani sai ka yi karatu kuma maimaita abu yau da gobe ke sa ya zauna a kai duk da kai da rashin fahimtar abu da mantawa ana ma karari yau da gobe yau da gobe yau da gobe zaka tuna akai da haka wannan shine abin da za ka ɗauka a kowane karatu na boko ne ko na addini yawan maimaitawa yanzu mu bulugul maram din nan da muke karantawa inda da hadisan da muka yi mutum zai je gida ya dauko ya maimaita kafin mu zo ran zai maimaita sau goma to sai kun same shi ya haddace bulugul maram yana yi kullum duk karatun da aka yi zai maimaita sau goma to na tabbata ko tafiya yake aka hadisi yana bulugul maram zai ce wannan yana bulugul maram in ba a cikin zai ce wannan ba a cikin bulugul maram saboda yau da gobe ya sa ya rike har ya zama kamar ya haddace to wannan shi kuma tambaye ta mai wanda yake makarantar mata yana mu sallah to shine zai ikama ko kuma wata daga cikin mamun a'a shi ya kamata ya ikama liman yana iya yin ikama ana aula shi ya musu ikama ba a sanya wata ce ba shi ya fi yana cewa Shi ne da abokinsa suna sallah sai yi sun yi raka'a biyu sai alwalar ta warware sai ya jawo wani shi kuma ba a ba a yin bai yi rakoyin farko da shi ba sai sai kenan sai ya zabe tura wanda yi ba sharaɗi na zo ban cika sallah ba na samu an yi raka'a biyu na zo sai alwalar liman ta warware sai ya jawo wani in ci gaba kenan idan ni ma ina zuwa sai in miƙa hannu in wa ɗan uwana ishara shi domin na san ina da ma'ana ban cika sallah ba wannan shine abin abu ne mai sauki sai wannan kira ne yake bayani akan halin da musulmi suke ciki a gabas ta tsakiya middle east a dinga yawan maimaita bayani akai tsokaci akai to wannan yana da yana da kyau gaskiya ba laifi a dinga tunawa mu dinga tuna junan mu irin halin da musulmi suke ciki a sauran kasashe din yana da kyau din yin haka kuma Allah da in muna saba ta za mu dinga yin tsokaci daidai gurgudu musamman wasu abubuwan ana ba da su a bai-bai. wani abin wani baya baya kikkiawan bincike a baibai zai dinga ba da shi ba laifi a haka kuma babu shakka yan uwanmu da suke sauran kasashen musulmi suna bukatar addu'o'in mu fiye da kima wannan yana cewa karin bayani mai kiran sallah da aka ce ba zai fita daga masallaci wannan ya inganta hadisin Abu Huraira cikin sahihi Muslim an kira sallah sai wani mutum ya fita sai Abu Huraira ya kalle ya ce wannan ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan kana idan ba larura ba in an kira sallah ba a san mutum ya fita daga masallaci alama ce ta munafinci amma in larura ce yanzu an kira sallah ba ka da alwala ka je ta alwala ka da wannan ba ciki an kira sallah wata larura ta sa dole sika ka ta ba ciki amma mutum an kira sallah sai ta biye shi wani za ka za ku ta hira da shi a gidan masallaci da ya ji an kira sallah sai ka neme shi ka wannan ba hali ba ne mai kyau ba ba kyau irin wannan to da haka ladan ma an fi so iya kira sallar kada ya fice zauna a cikin masallaci da sai dai inda larura ke idan ya yi ikama sai ya tuno yana da janaba sai ya fita daga sahu to ya sallar sauran mamu ba laifi baya hana mun yi cewa mai kiran mai ikama mai wannan idan ya yi mai janaba in yi kiran sallah kiran sallah ya inganta ba wani abu wanda ya ce ya yi alwala yana jin rigi zai fita tare da shi iska sai ya matsi amma bai fita ba to ya alwalar shi in dai abu bai fita ba ai bai da hukunci in dai har da gaske din baka rihin ba kana iya control din shi Iska ba ta fita ba kai control din ta ma'ana ka rike ta ka iya sarrafa ta yadda ba za ta fita ba to alwalar ba ta warware ba amma da zarar ta fita ta warware wanda ya ce ingancin addu'ar da ake yi bayan ikama cewa mai addu'ar da ake yi bayan ikaba wasu malamai suna ganin ana iya yin addu'a bayan an yi kama kafin a tada sallah wannan wasu daga cikin malamai sun tafi amma wace addu'a ce maksusiya da ta zo wannan babu wata addu'a da zo ke bantacce amma al'asulu da ya tsakanin ikama da kiran sallah na ya kamata a yi addu'a wannan shine abin da na sani dangane daga hannu ban san ingancin a daga hannu yayin wannan addu'a ba wallahu a'lam ina ganin karshen karatun mu kenan okay بسم الله ايه ايه ايه ايه ايه haka Eh. ina ga a karatu ina tambayi yayi idan bai inganta ba nakan ce to amma ai ko yanzu karatun mu da muka yi kaga mun in magana wani sahabi ce to mun samu na sahabiwa ne wannan shi ya kamata mutum ya dinga Shi shine amfanin zuwa da biro ko fensir in ka zo kai ɗalibi ne sai ka rubuta a gefe hadisin bai inganta ba amma an samu aikin abdullahi dan umar akan wannan hadisi to kaga in kai wannan a gefe ko da hausa ka rubuta ko da turanci ko da larabci zai taimaka ma nan gaba kai wannan sannan kuma shi ne amfanin karanta sharhi da bayanin malamai duk kamar littafin bulogun maram yana da sharhi to in ka bi sharhi ka za ga wani malami bai faɗa ba wani ya faɗa kuma akwai littafi wanda suke sun tattara ayyukan sahabbai kamar musannam na ibn abi shayba musannam na abdurrazzaq as-sanani da sauransu to wannan za su iya taimaka mutum idan ya zo yana karatu akan wani babu sai koma kuma can za su iya haskaka masa abinda dan uwa yake tuna min akwai yan uwa mata da suke zuwa karatu a nan kamar yadda muke ji don yawanci an ta da sallah wani sa'in yaran suna damun su da kuka to ya halatta kamar mun gama karatu haka ita mai yankon ta tsaya ce sallah ce tafiyar ta shi ne tambayar da da ya rubutu haka abin yake ko eh eh fi a masallaci eh ne na ce da yadda na koro abin haka yake su suna ganin cewa tunda an ce yi a gida balala sa iya tafiya gida su yi kamar yanzu yadda muka gama karatu su tafi gida kenan ko maimakon na gane maimakon yara ya tsaya suna suna musu kuka a nan a'a da dai har kin zo masallaci ana tare da ki to ya kamata ki hakuri ki zaki sallah tare da musulmi gaba daya Wurin dai mu da muke limancin mu ne waje ba mu dinga tana ku dama kuma ya inganta a sunna idan manzo Allah ya shiga sallah wani sai ce zan shiga da niyyar tsawaitawa sai in ji kukan yaro sai in ka. to kaga wannan bidiyon mu yanzu ya koma kan mu da muke limanci a nan ba da duk inda mata suke haduwa din sai mu sassauta saboda kukan yara din amma a gama karatu aka ce ki fita ki tafi to kamar kin abin zai zo miki da gidi wala Allah ba a gama sallar a wani mai matukar muhimmanci wanda kila ya shafe ki amma an baki zo karatu ba wani abu ne daban amma in kin zo karatu to ki yi hakuri matukar je kina cikin tsarki za ki yi sallah din ai sallah tare da ki shine cin riba cikakkiyar riba na abin da aka zo gaba daya mu kuma idan mun ji kukan yara din sai mu dinga ki sallah kamar da tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi ina ga wannan shine abin da yake daidai abin da yake daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam